المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا قوما قوة الربيع الثاني hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da talatin ga watan ɗaya miladiya 2015 cikin karatun na wannan littafi mai albarka hukubatun min tarih wannan shine darasi na takwas karatun da ya gabata mun shiga abin da ya shafi haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma aiko shi da yadda malam ya tattare mana abin da ya gudana har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya to abinda za mu shiga shine alfaslul awwal fasali na farko khilafatul khalifa abi bakar siddiq radiyallahu an khalifancin sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya ƙara masa yarda min sanati ihda ashar ila الثالثة عشر daga shekara ta sha ɗaya zuwa shekara ta sha uku malam ya ce tamhid shimfiɗa lamma u'lina anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qad tuwfiya yayin da aka sanar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wafati ya bar duniya ma'ana labari ya iso aka samu labarin cewa manzon Allah ya bar duniya ja'a abubakar ne siddiq radiyallahu anhu min as-sunhi sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda sai ya zo daga as-sunh ai al-awali wurin da ake kira al-awali as sunh unguwa ce tana nahiyar awali wajen da kabilar bani harisa suke a wancan lokacin ko bani haris a ƙasa za mu ga malam ya sa makanun ƙaribun minal madina wuri ne kusa da madina wanda yanzu sai dai mu ce unguwa a wancan lokaci za a iya cewa wuri kusa da madina domin akwai ɗan yankewar gidaje tsakanin shi da madina amma yanzu ya zama unguwa ce a cikin garin madina fihi zaujatuhu habibatu bintu kharija a can akwai matar sayyidina abubakar habiba yar kharija yana da mata a can kamar unguwarsu ce can ma yana da gida to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sayyidina Abubakar baya nan yana can as-sulhu da haka sai ya zo daga wannan guri fa kashafa an wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ana ta kai kawo sayyidina Umar ya rike takobi yana cewa manzan Allah bai tafi ba manzo Allah bai yi wafati ba manzo Allah bai mutu ba ya tafi ne kuma zai dawo ma'ana kamar yadda annabi Musa ya faɗi maghshiyan daga baya farfado haka ma manzon Allah dawowa zai yi saboda rikicewa da rudewa sai jina Abubakar da yazo bai yi magana ba sai ya shige gida ya je inda manzon Allah yake kwance ya yaye fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qabbala baina ainihi sai ya sumbace tsakanin idanuwansa biyu ma'ana ya sumbace goshin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya yace bi abi anta wa ummi ibta hayyan wa Ya yace na fanshi ka da babana da babata kana kanshi yayin da kake raye kana kuma kanshi yayin da kake a mace ma'ana manzo Allah yana kanshi sawa'un dare ko babare a tare da shi wanda yake gwada sai jina abubakar Allah ya kara masa yarda ya tabbatar da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam وغطى أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الله يقارى مسير دا يلفي شيني غطى معناه يللبي فسكر منزان الله صلى الله عليه وسلم يفتو فصعد المنبر سيذوه منبري فقال سيكي من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله wa mankana kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la cikin abin da yake fada yayin da ya shigo masallaci sai Umar yana ta magana yana cewa kada a ce manzon Allah ya yi wafati lokacin da sai ya Abubakar yayi mai magana yace ala rislika ya Umar dakata ya kai Umar sai Umar bai ji ba da ya hau mimbar ya fara magana sai sai Umar ya shiru sai yake cewa man kana ya'budu Muhammadan man kana minkum abudu Muhammadan duk wanda a cikinku yake bautawa Muhammad fa inna Muhammadan qadimat haƙiƙa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ma'ana wanda imanin shi ba na gaskiya bane ba imani bane na haƙiƙa to sani manzan Allah ya bar duniya wa man kana minkum Allah. wanda ku a cikinku Allah yake bautawa fa inna Allah hayyul la yamut to Allah rayayye ne baya mutuwa qala ta'ala sai karanto wannan aya Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin yace Allah yana cewa wa ma Muhammadun illa rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne manzo Allah ba wani bane face manzo ne qad khalat min qablihi rusul gabanin shi manzanni sun wuce an yi manzanni da dama waɗanda sun shuɗe gabanin ya zo da haka shi ma manzan Allah ɗaya ne daga cikin irin waɗannan manzanni a fa'in mata yanzu idan ya mutu au kutila ko a kashe shi in qalabtum ala aqabikum Allah ya ce sai ku juya akan digadiganku Mana Allah yana jan kunnan wannan al'umma da cewa idan babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba ana nufin addini ya kare ba wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya akan diddigen shi ya koma da baya ya bar addini ya yi ridda falan ya Allah shai'a ba zai taɓa cutar da Allah da komai ba sai Allah ya ce wa sayajizillahu shakirin Allah zai saka wa masu godiya mana waɗanda za su tabbata kan addini waɗanda ba za su yi ridda ba wanda ba za su juya da baya ba za su gode wa Allah irin yanayin da suka samu kansu a ciki sai jina bakar ya karanta wannan aya fa nashi jannasu bukuna. nan za mu ga ya yi wasalin kalmar na shaja ya yi ta bilfathi ala shi ne fa na shaja amma ka duba fathul bari dabtin da ya mata shinun din za a mai kasara fa na shija fa na shijan nasu ya bukuna sai mutane suka ma'ana ɗaukuka suna annashij annashij shine kuka ba tare da ihu ba shine irin shashika ta mai kuka ma'ana suka dinga yin kuka ana jin alamun kukan a tare da su suna shashika wa kharaja ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi shawari'i sabon maza Allah suka fito kan titunan Madina yuraddiduna hadhihi al-aya suna karanta wannan aya Wama ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa manyan yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin suna ma'ana maimaita wannan aya ya kulu anas anas dan maliki yake cewa wa annana lam nasma'aha illa fi zalikal waqti yace kai ka ce kamar ba mu taba jin wannan ayar ba sai a wannan lokacin wannan yana gwada maka irin yanayi na damuwa da firgici da suka samu kansu a ciki a dalilin wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ma manta da cewa alkur'ani ya ishara cewa wata rana manzo Allah zai bar duniya sai da sayyidina abubakar ya zo shi kaɗai ne zuciya shi ta iya ɗaukan wannan maukifin ta iya jurewa har ya dawo da su kan turba wannan ƙarfin zuciya ne da ƙarfin imani shi sa an iya ɗaukan abin kamar yadda shekul islam yake faɗa yake can kana karanta tarjamar tabi'ai za ka ji cewa tabi'i ya karanta aya da ke magana akan azaba ko alkiyama ya shiɗi wani ma ya mutu ce amma za ka samu wanda yana da karanci cikin sahabbai ce domin zuciyar sahabbai tana iya ɗaukan abin kuma ta jure ma'ana zuciyarsu ta fi ƙarfi kanta ta ai to anan zuciyar sai jina abubakar ta fi ƙarfi da haka ta iya ɗaukan matsayin ta jure kamar lokacin da manzo Allah ya rasa ɗan shi kun ya iya jure abin ya ce ga ido dai yana zubar da hawaye al'ainu tadma Walƙalbu ya yahzan zuciya tana bakin ciki wala na kudu illa ma yurdi rab. to wannan ba karamin imani bane ke sa haka wani in musiba ta same shi manta yake da komai wani ma sai haka ga hankalin shi ya gushe amma gwargwadon karfin imanin ka da yadda ka iya ɗaukan ƙaddarar da Allah ya dora maka yasa manzo Allah yake cewa ashaddun nasi bala'an al su suka bi kowa gamuwa da jarrabawa a gurin Allah sun mal amsalu fal amsal dan abin da wani zai jure wani aka yi mai gaba ɗaya mutuwa zai yi kuma kana so ka daɗa gana ka kalli wanda ba musulmi ba in musiba ta same su sai wani ana rike shi wani sai an mai allura wani sai an danne shi wani sai an kulle shi irin musiba da in kuma ta samu musulmi sai ka same cikin nutsuwa ana ya haƙuri yana alhamdulillah saboda wannan yana da imani da kaddara da haka zuciyar shi ta iya ɗauka wancan kuma gaba ɗaya babu wannan imanin don haka zuciya ta kasa ɗaukan abu. to sai jina abubakar sai Allah ya bashi wannan ƙarfi a wannan mawkifi din ma annal qur'ana kammala kamala fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malai yace duk cewa qur'ani ya cika a zamanin manzon Allah wa qabla wafatihi tun gabanin manzon Allah ya bar duniya da haka ba sabuwar aya bace ta zo wa ma hadha duk da haka fa inna hadhihi al-aya ita wannan aya da sayyidina Abubakar ya karanta musu badat ta bayyana wa ka'annaha jadidatun alaihim kai ka ce sabuwa ce a gurinsu ka'annahum lam yasma'uha qabla zalika kai ka ce kamar ba su taɓa jin ta ba gabanin haka min shiddatin sadma saboda ƙarfin karan da suka game da shi sadma shine karu ma'ana abin da ya karu da suna wafatin manzon Allah wa hiya khabar wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama shine sadma ta labarin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da ya faru kenan sai mala ya ce wa qamal abbas ibn abdul muttalib wa ali ibn abi talib wal fadl ibn abbas wa akharuna bi taghsil wa takfin rasulillah sallallahu alaihi wasallama hatta yusalla alaihi wa yudfana bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam mala ya ce abbas ibn abdul muttalib da aliyu ibn abi talib da alfadlu ibn abbas da wasu su suka tashi suka je wajen wanke manzan Allah taghsil wankewa da yawa manzan Allah kafa ne hatta yi sallah alai har yi mai sallah wa yudu abin ne shi bi abi huwa wa ummi na fanshe shi da babana da babata sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne wanda suka tsaya wajen yi wa manzan Allah wanka wani zai iya cewa me yasa saboda su ne makusanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta ɓangaren jini shine mala yace li wa zalika li anna al abbas domin abbas huwa ammun nabi sallallahu alaihi wasallam faffan manzon Allah ne kun ga manzon Allah da ne a gurin shi shi uba ne a gurin manzon Allah wa aliyan ibnu ammihi shi kuma aliyu dan faffan manzon Allah ne dan abu talib ne abu talib kuma wan baban annabi ne sallallahu alaihi wasallam wal fadlu fadlu kuma ibnu ammihi shi ma dan faffan manzon Allah ne domin dan abbas ne fa kanu hum awlan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka su suka fi kowa cancanta da tsayawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da yi masa wanka da ma'ana sanya masa likabani wanda kuma har yau haka lamarin yake idan mutum ya bar duniya mafi kusanci da shi su suke tsayawa kusa da shi fiye da kowa ko da wani zai zo to zaka tarar mafi kusanci da shi su wanda suke fara zuwa kuma su ne aula da mawkifin fiye da kowa wannan a takaice shimfiɗa ne to sai malam zai shiga al-mabahasul awwal abu na barko kenan mabahasi na barko cikin al-faslul awwal karatun namu idan muka yanke shi ba mu gama wannan mabahasin ba ba zai ba da ma'ana ba dole sai mun san mun kokarin da zamu mu gama wannan shafukan gaba ɗaya shine zai bada ma'ana mala yace saqifatu bani sa'ida saqifa ta bani sa'ida saqiba a ƙasa malam yayi nan ba ce as saƙifa, hiya makanu ma'ihim gurin da suke taruwa shine saƙifa, bi masabatil majalis al-ad irin kamar wuraren zama a yanzu amma yanzu yadda muke cewa majalisa to saƙifa gurin da suke zama to saƙifa tu bani sa'ida ma'ana gurin zama ko saƙifa ta bani sa'ida wani guri ne inda suke haɗuwa farfajiya ce da suke haɗuwa su zauna to me ya faru fi hadhihi al-fatara a wannan lokaci allatin shagala fiha aliyun wal abbasu wal fadlu bi tajhizi rasulillah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci da abbas da ali bin abi talib da al fadlu ibn al abbas suka shagalta da shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ijtama'a ba'd al ansari sai wasu sashe daga mutanen Madina suka haɗu fi saqifati bani sa'ida a saqiba ta bani sa'ida suka haɗu don sifin da jagora nan ne wanda su ce maka yaya manzo Allah ya bar duniya kuma su kuma suna magana wa zai gaje shi malamai suka ce a manzo Allah shi ne jagora shi ne shugaban daula gaba ɗaya. to yanzu ya bar duniya to ba zai yi mutane zauna ba jagora ba domin an yi sabani waye zai yanke hukuncin sabanin tunda yanzu ba shugaba sannan a yanayin da suke ciki yanayi ne da za a iya kawo musu farmaki akwai na ɗaya akwai yahuda cikin garin madina waɗanda waɗannan yahudawa waɗanda maza Allah ya kura ba nisa suke da garin madina ba da haka suna jin maza Allah ya bar duniya suna iya amfani da wannan dama su farmaki farmaki. akwai munafikai da suke ciki irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul da jama'arsa su suna nan a ciki su ma suna tare su ma za su iya ballewa su kawo tarzoma banda kabilun da suke gefe a lokacin ma ana tunanin bane ghassan za su iya kafar maki Ko yaushe zaman daddar ake sai wannan abu ya faru to kaga idan suka zauna ba tare da jagoranci ba in wannan abu ya zo waye zai shirya kan al'umma akwai matsala babba shi yasa ta tsari har a yau a duniya in jagora ya rasu babban abin da ake fara kokarin yi shine a samu wa zai zama da shi saboda ko ya aka yi jinkiri zai iya zama matsala wani sa'in ma za ga ba a sanar da mutuwar shugaba sai an yanke wanda zai zama da shi sai a sanar tare da mutuwar shi da kuma wanda aka zaba dan idan aka zo aka yi shelan mutuwar shi ba tare da an yanke ba ana faɗar shelan mutuwar sa wani abu zai iya biyu ba a take to wannan hikima yasa su ma sahabbai kasancewar su mutane sai suka fara tunanin ya kamata a samu jagora tunda za a zo yanzu za a iya wani abu zai iya shigowa wasa azkuru hadhihi riwaya mala yace zan ka wannan riwaya min tarihi al-imam at-tabari daga littafin al-imam at-tabari awwalan da farko riwaya ta abi mihnaf al-kazzab daga riwaya wannan rawin abi mihnaf al-kazzab ma'ana mala zai kama ne yadda ya ka riwayar summa azkuruha min riwayatil imam al-bukhari sannan kuma sai ka yadda da Imam Bukhari ya kawo ta summa nuqarinu bainar ne, sai mu gwama tsakanin ruwayoyi guda biyu hatta na arifa ziyadatin lati zadaha Abu Mikhnab har mu gane karin da Abi Mikhnab ya zo da shi ma'ana zai fara ka mana riwayar da Abi Mikhnab ya faɗa wanda mun yi bayanin shi a baya ko malam yayi bayanin shi a baya ولعل min hadhihi هذه الزيادات inda al Kasirina umurun Musallama. mala ya ce wala Allah ƙare-ƙaren da zai zo da yawa daga cikin ƙare-ƙaren da za su zo yanzu da yawa mutane sun ɗauka haka abin ya faru al'amura ne da suke musallamai ila haka aka gaya wa da yawa mutane ga yadda ya faru wa mislu hadha sayati na aidan mala ce irin wannan bayanin zai zo mana gaba ya kare wayan makarita ya ta gaskiya fi hadisatai ashura wa tahkim yayin da zai mana bayanin abin da ya faru a shura a kadiyar shura zamanin zaben sayyidina usman da kuma qadiyat tahkim lokacin fada tsakanin sayyidina ali bin abi talib da muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ba, lokacin da aka yi suka yi tahkim tsakanin su to za ku ji akwai ruwayi daban-daban yanzu zai fara kama da ta dabari wadda ba ita bace ingantacciya zaka ji yadda shi wannan abi mikna bi rawaito ta qala al-imam at-tabari rahimahullah imam at-tabari dama mun ce yana kawowa da isnadi to ga isnadin shi qala yace haddathana hisham ibn muhammadin shine malamin tabari a cikin riwaya ma'ana hisham ne ya gaya masa an abi mikhnafin shi kuma ya je daga abi mikhnaf lutu bin yahya kenan qala yace haddathani abdullahi ibn abdurrahman ibn abi amra al-ansari shi kuma yace abdullahi ibn abdurrahman ibn abi amra al-ansari shi ya gaya masa annan nabi sallallahu alaihi wasallama lamma qubida manzo Allah yayin da aka karbe shi ma'ana ya bar duniya ijtama'at al-ansaru fi saqifati bani sa'ida mutanen madina suka hada saqifa a farfajiya ta bani sa'ida fa qalu suka ce ni walli hadha al-amra ba'da muhammadin alaihi salatu wassalamu ubada suka ce mu jibinta wannan lamari bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu jibinta wannan lamari ga sa'ad ibn ubada sa'ad ubada dan kabilar khazraj ne suka ce to mu bashi shugabanci zama shine khalifa qama ahduhum sai ɗaya daga cikin su ya tashi faƙada sai ce ƙadidanan lakumul arabu bi asiyafikum larabawa sun miƙa muku wuya ta hanyar takubbanku kun sa takubba kun yaƙe sun sallama muku wato biya rasulullah sallallahu alaihi sallama huwa ankum radin maza Allah ya rasu yana mai yarda da ku maza Allah ya rasu yana mai yarda da ku bai da fushi da ku wa kum qariru ainin yana mai farin ciki da ku shine ma'ana qariru ainin ma'ana idan shi tana yin sanyi da ku istabiddu bi hadha al-amri dunan nas dan haka ku yanke wannan lamarin tsakanin ku banda sauran mutane a cikin ku ku bidda shugaba fa ajaba hul jami sai duka suka amsa mai suka ce an qad wufiqta fi ra'yi amma ra'ayinka yayi daidai gaskiya ka dace wajen wannan ra'ayi naka wa qala qa'ilun minhu sai wani kuma ya tashi daga cikin sai ya ce fa in abad muhajiratu quraish in waɗanda suke hijira daga cikin quraishawa sun ki na mu gaya musu minkum amirun wa minna amirun to ku yi shugaban ku mu ma namu in suka ce ba su yadda mu ce to ku yi na mu ma namu wa qala sa'ad ibn ubada sai sa'ad ibn ubada da yaji wannan magana sai ya ce haza awwalul wahan wannan shine farkon rauni in har za su yi nasu minamu ai mun yi rauni wannan ai rauni ne ai ba ma magana su yi nasu minamu. namu summa balaga umar bin al-khattab sai labari ya ishe umar dan khattab kun ga wanda ya gwada kenan al'ansar mutanen madina su suka fara haduwa ba wai sai jana abubakar da umar bane da da shi a zagaye zina cewa manzan Allah na rasuwa suka yi maza suka je suka haɗu suka zaɓi shugaba wata riwaya ma ta nuna sai jana abubakar da umar da sai jana usman da sauran sabai suna gurin da manzan Allah ya bar duniya suna can inda yake to labari ya ishe sai jana umar An anna ba al ansari jama'u bi saqibati bani sa'ida cewa ga wasu can daga cikin mutanen madina sun gama a Saƙiba ta bani sa'ida ya ƙuluna suna cewa minna amirin wa minkum amirin suna ce a cikinmu da shugaba kuma ku yi naku shugaban to a nan wani zai iya cewa to su mutanen madina don me suka yi sauri don me su suka tafi da wuri a nan ma wajen ba da amsa suka ce dalili saboda su ne 'yan gari garin nasu ne da haka za su yi tunanin cewa a cikinsu ya kamata a samu khalifa kuma idan wani abu ya zo suna ganin za su fi kowa cutuwa tun da garinsu ne da 'ya'yansu da matansu da danginsu da iyayensu da haka sai suka yi ganin ai muhajirun ba ma sai an jira su ba mu 'yan gari mu ya kamata mu ɗau mataki don kare garinmu za ba ila abi bakarin sai jina umar sai ta tafi samu sai jina abubakar fa akhbarahu ya shi labari fa qala sai ce inna ikhwanana al-ansara yan uwan mutanen madina ijtama'u sun haɗu ya na kaza suna cewa kaza da kaza fahalun bina ilaihim ku zo mu je wajensu fa kharaja umaru wa abubakarin sai sai jina umar da abubakar suka fita fa wajada aba ubaidata sai suka samu abu ubaida fa qala suka ce ma'ana zo tare da mu zo tare da mu fa zaba salasatu ila al-ansar su ukun sai suka tafi gurin mutanen madina ya qulu umar umar yana cewa fa zawwartu kalaman fi nafsi sai na shirya wani zance cikin zuciyata shine zawwartu ma'ana na tsara magana na tsara bayanin da zan yi falamma aradtu ana takallam da aka je ne nufin in yi magana a share ilayya abubakar iskut sai jina abubakar yi min nuni in yi shiru ma'ana sai jina abubakar yana umar cewa yi shiru yi magana fa bada abubakarin sai sai jina abubakar ya fara fahimidallah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yabi Allah sun maƙala sannan ya ce inna Allah ba'asa muhammadan Allah ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan alamun ɗigo ukun ma'ana an yanke hudu ne ba buƙatar sai an kawo ta wa zakara khutbatan tawilatan li abi bakrin ya kawo hudu doguwa ga sayyidina abubakar wanda ya a gurin wa zakara minha a ciki ya ambata annal muhajirina aula bil khilafa muhajirun husus fi cancanta da khalifanci a cikin hudubar yana cikin abin da ya ambata kenan yana cewa muhajirun saboda manzon Allah ya faɗa manzala yana cewa ƙwarai su ne jagorori kan wannan lamari a wasu hadisi manzala kuma ya nuna khalifa zai zama daga cikin ƙwarai shawa sai sai jira bakar ya ka irin waɗannan faƙalar hubab ibn munzir sai hubab ibn munzir shi ma ɗan ƙabila khazraj ne hubab ibn munzir ibn amr ibn al-jamu <coughs> mutumin madina ne sai ya tashi sai ya ce ya ma sharal ansar ya ku mutanen madina amliku alaikum amrakum ku mallaki lamarinku ku mallaki lamarinku fa innan nasa fi fai'ikum mutane suna karkashin inuwarku ne wa fi zillukum suna cikin ma'ana damarku suna cikin inuwarku walan yajtari a mujtari'un ala khilafikum ba wanda yake saba muku ba wani wanda yake saba muku walan yasduran nasu illa an ra'ayikum mutane ba za su watse ba sai da ra'ayinku ra'ayinku su za shi za dauka antum ahlul izzi kuma abokan girma ne buwaya ne wa sarwa da dukiya wa ulul adad kuma kuna da yawa wal mana'a kuma kuna da damar da za ku iya kare kanku fa inhum abau alaikum ba altumo in sun ki abin da kuka roka na ku zama khalifa suka ki fa ajruhum an hadhihi bilad ku kore su daga wannan garin zamu ga malam ya ta da yayi boltin ɗinta ya sanya ta baki sosai ko yana yana cikin ƙarin da bai da inganci wata wallawa alaihim hazihi umur ku jibinci wannan lamari a kansu fa antum wallahi a haƙu bi hazal amri minhu ku wallahi ko ka fi cancanta da wannan lamari fiye da su fa innahu bi asyafikum dana li hadha ad-dini man dana mimman lam yakun yadinu ai da takubban ku ne duk wanda ya miƙa wuya da takubban ku ne ya miƙa wuya ga wannan addini wanda da yake miƙa wuya ana juzailu hal muhaqqaq wa uzaiqu hal murajjab wannan kalma ce ma'anarta ana juzailu hal muhakkak ni ne itacenta wanda ake ma'ana goga da shi ni ne nonanta na dabino wanda yake mai daɗi wanda ake so a samu wannan abin da yake nufi ma'ana nan yana nufin cewa shi ne jagoran lamarin shi ne wanda zai ja maganar kuma shi yake faɗar haƙiƙanin abin da yake na gaskiya mala ƙasa ya fassara mana ce hazihi wannan ta'ani tana nufin ana aula biha min min gairi ni na fi cancanta da wannan khalifanci fiye da kowa shine ma'anar maganar wal juzailu al muhakkak shine al amudul ladhi kana yudau lil ibli shine katakon da ake zuwa a sanya wa raƙumi allati kana yusibu hal jarab raƙumin da ya game da cutar fata cutar kazuwa ta fata takka bihi hatta tashfa min hadhal jarab ta dinga zuwa tana susa raqub ya dinga zuwa yana susa cikin wannan katakon har ya warke to shine juzail to yana cewa ne wannan katakon ana kowa da ni zai jingina wa uzaiqu hal murajjab huwa izqun naqla shine nono na dabino allazi yurja wanda kowa yake fata ya samu to ana abin da yake nufi ne na fi cancanta fa qala umar wa abu ubaida li abi bakrin sai sai jina umar da abu ubaida suka ce sai jina abubakar obusud ya da ka nubayi'ika shi buɗa hannunka mai maka mubaya'a balan ba za a ba liyu ahu liyu ahu da suka da so biyu za su yi mai mubaya'a huma ilaihi bashir bin sa'adin fa ku. sai bashir bin sa'd ya gaggawa ya daga su ya je wa sai jina abubakar mubaya'a qala yace fa qama usayd bin hudayr sai usayd ibn hudayr ya tashi wa kana ahdan nuqaba ɗaya ne daga cikin shugabanni wa qala sai ce wallahi la in waliyatha alaykum al khazraj marratan la zalan lahum alaykum bi zalika al fadila shi usaid yana cikin kabila ausu sai ta yake cewa wallahi in har kuka bari khazraj tunda sa'ad bin ubada dan khazraj ne ausu da khazraj kabilu ne guda biyu a madina su ne manya-manyan kabilun larabawa kafin zuwan manzo Allah fada suke ba sa ga miciji da juna da manzan Allah ya zo aka gusar da waɗannan abubuwa ɗin to wani sa'in jefi-jefi abin yakan motsa da haka usairi yake cewa in har kuka bari khazraj suka jibinci wannan lamari a kanku ko sau ɗaya ne to wallahi ba za su gushe ba suna da falala a kanku a nan kamar usairi bin hudayr yana yin hassada ga sa'ad bin ubada kada a zaɓe shi fa qala sa'ad sai sa'ad ya ce ama wallahi lau annabi quwwatan ma aqwa ala nuhudi la sami'ta minni fi aqtariha wa sikaki hadha iran yajrahuka wa ashabika sa'ad ya ce wallahi na rantsi da Allah law annabi quwwatan ma aqwa ala nuhud da ina da karfi yanzu ba zan iya tashi ba tunda bai da lafiya a lokacin yana kunci an kashi yace da ina da karfi la sami'ta minni fi aqtariha wa sikaki hadha iran dalilin wannan magana wallahi da kaji a cikin garin madina da sassanin madina da kaji ruri na jira yajrahuka wa ashabaka yana maka rauni da kai da sahabbanka ma'ana da kaga yadda zan fata fata da ku in gama da ku amma wallahi yace na rantsi da Allah idan la ulhiqannaka biqaumin kunta fihim tabi'an ghayra matbu yace wallahi da sai na hada ka da mutanen da kai ma bin su kake ba kai ake bi ba ma'ana da sai na gama da kai ihmiluni min hadhal makan ku dauke ni daga wannan waje ma'ana yayi fushi shi ma wannan riwaya haka ta zo a cikin tarihut tabari fa hamaluhu fa adkhaluhu fi darihi suka dauke suka sa cikin gida faturika radiyallahu anhu ayyaman aka kyale shi wasu yan kwanaki sun makala sannan yace amma wallahi hatta armiyakum bima fi kinanati min nabli sai ce na rantsi da Allah zan ta jifan ku da abin da ke cikin bakana na kibau abin da ke cikin ma'ana sanhona na kibau zan ta jifan ku da shi wa aqsiba sinana rubi sannan in gyara hakoran mashina wa sai bi sayfi inda ke ku da takobi na ma malak ma malakatu yadi matukar hannuna tana rike da shi wa uqatilukum bi ahli baiti in yaqe ku da duk mutanen gidana wa man ata'ani min qaumi da duk wanda ya bi ni ma'ana anan sa'ad bayan an zabi sayyidina abubakar ne ya faɗi wannan maganganu ya nuna baya tare da su shine ruwa abin da take gwadawa tunda ya faɗi wancan magana aka sa shi gida yake cewa to kuma yanzu zai ta yakan su kuma ba ba zai daina yakan su ba da haka zai ci gaba da yi da duk wanda yake tare da shi fa kana sa'adun ba'da zalika la yusalli daga nan sa'ad baya bin su sallah wala yujammi' ma'ahum baya zuwa juma'a tare da su wala yujammi'u ma'ahum wa yahujju yana yin hajji wala yufidu ma'ahum bi ifadatihim amma in an gangara an tafi arfa shi baya fita ya bi su tare walam zarka kazalika bai gushe ba haka hatta halaka abubakar rahimahullahu ta'ala har abubakar ya bar duniya kun ga wannan riwaya tana nuna sa'ad bai yi mubaya'a ba har sayyidina abubakar ya bar duniya mala yace hazihi riwayatu abi mihnab li qissati saqifa wannan ce riwayar abi mihnab dangane da qissar saqifa wani wa nuridu al'ana riwayat al-imam al-bukhari ci to za mu kare riwayar imam al-bukhari li hazihi al-qissati nafsiha ita wannan kissa dai wani qarin sai mu hada gwama. sai mu gane menene ingantacce me aka kara qala al-imam al-bukhari imam al-bukhari yace haddathana isma'il ibn abdullah qala haddathana sulaiman ibn bilal an hisham ibn urwa akhbarani qala akhbarani urwa ibn zubayr an aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mat tace manzon Allah ya bar duniya sai malam ya yanke wasu abuwa bai kawo ba shine abin da ya yanke a nan yadda sai jina abubakar ya zo yi hudu ba ya ja hankalin mutane da sauransu shine ya yanke wajtama atil ansaru mutanen madina suka haɗu ila sa'ad bin ubada gurin sa'ad bin ubada fi saqifati bani sa'ida a saqifan bani sa'ida faƙalu suka ce minna amirin wa minkum amir suka ce mutanen madina ku yi shugaba mu ma mu فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو أبيدة بن الجراح kun ga riwaya ingantacciya ma dai su ba sana da haka labari suka ji sai sai jina abubakar da umar da abu ubaida ibn al-jarra wanda manzo Allah ya ce ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida sai waɗannan sai suka tafi suka je suka samu mutanen Madina fa zaba umaru ya takallam sai jina ya zo zai magana fa ko abubakar sai ya ce shiru wa kana umaru yaqulu sai jina umar yana cewa wallahi na rantsi da Allah ma arattu bi zalika ba abin da nayi nufi illa anni qad hayyatu kalaman qad ajabani ni na shirya wani zance da ya kayatar da ni khashitu Allah ya bulughahu Abu Bakr ina tsoro kada sai jina Abubakar bai isar da wannan zance ma'ana ba zai faɗe shi ba na shirya magana na shirya abin da zan yi bayani sun matakallama Abu Bakr yace sai na Abubakar sai yi magana fatakallama ablaghan nas sai wanda ya fi kowa mutane balaga ya magana faƙala fi kalamihi cikin abin da ya bada ya ce nahnul umara'u wa antumul wuzara'u ya ce a mutanen madina mu ne gabanni ku kuma ku ne wazirai cikin abin da ya faɗa kenan faƙala hubabu bin munzir sai hubab ibn munzir sai ce la wallahi la nafa'al wallahi ba za a yi haka ba za mu yi haka ba minna amirun wa minkum amir cikin ku da shugaba cikin mu da shugaba kowa ya naɗa nashi faƙala abubakar sai zai na bakar ya ce la a'a walakin nal umara'u mu ne shugabanni wa antumul wuzara'u ku ne wazirai hum awsatul arabi daran su yana nufin ma'ana su shawa kenan su ne awsatul arabi daran suka fi kowanne daga gidan larabawa girman gida mafi cancantar gida girman da gidan da ya fi daraja ma'ana shawa kenan wa a'rabuhum ahsaba su suka bi su kyawawan ayyuka shine ahsab alhasbu alfi'alul hisab ma'ana ana magana kyawawan ayyuka cikin larabawa to kudin sha suna gaba daka fa bayu umara aw aba ubaidata ku yi umar ko abu ubaida mubaya'a haka sayyidina abubakar ya faɗa suka ce me yasa bai ce ai mai ba duk da ya san shi ya fi cancanta malamai suka ce saboda Tawadu sannan na biyu kuma idan ya ce yanzu a zaɓe shi ya tsarkake kanshi da kanshi kenan da haka sai ya ce a zaɓe sai jina bakar ko abu ubaida duk da ya shi ya fi cancanta wa umar sai umar ya ce ballu baye uka anta kai za mu yi wa mubaya'a fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku lura da wannan jibla din naji wani yana cewa duk a sahabbai in ana magana daraja da felala da febeko ku sai jina aliyu da ya fi kowa to ga abin da sahabban suke faɗa fa anta sayyiduna kai ne shugabanmu wa khairuna mabi alkhairin mu zababban mu kenan wa ahabbuna mafi soyuwar mu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gurin manzon Allah da haka wannan mahalli ijma'in ne sai jina abakar shi yafi kowa cikin sabon manzon Allah ijma'i ne ba wani saɓani abdullahi dan umar ya ce manzo Allah yana zaune muke cewa abubakar ya fi mu sai umar sai usman ya ce sai mai shiru ba ma ƙara daga nan ko manzo Allah bai taɓa hana mu ba magama malam zai kama na hadisai kan fadalar sai jana abubakar wani ma da ya tashi shirman ta yi wai ya lura duk asabai kan ma ba kamar abu talib <laughs> Aka shugaban yan kowa ya ce wani sabai kabba kamar abu ɗalib kaga wannan miskini ne bai ma san su waye sahabbai ba sala ana magana sahabi ba a magana abu talib ai sahabi man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa man man laqiya wa amana bihi wa mata ala al-islam fa akhadha umar bi yadihi sayyidina umar ya kama hannunsa fa baya mai mu wa baya a hunna mutane suka mai mu baya fa qala qa'ilun sai wani ce kataltum sa'ad ibn ubada kun kashe sa'ad dan ubada fa qala umar sai umar ya ce qatalahu allah allah dai ya kashe shi wannan wannan wajen kullum na zo karanta shi sai na tuna dan shi'a da yake ce min ai sai jina umar sai da ma ya kashe mutum da aka zo yin zaben sai jina abubakar sai da ya kashe mutum kuma riwayar tana bukhari in ce ga ya min ita sai ya min ishara zuwa ga wannan riwayar yadda ma bai iya kamin riwayar ba ya dai ce tana bukhari ni kuma na ce to zan zo maka da ita inda tana bukhari da na je na bincika sai na ga wannan gurin yake nufi shi kuma sai jina umar a nan da mai magana ya ce kataltum da bin ubada kun kashe sa dan ubada ba yana nufin kisa na mutuwa ba kisa na ma'ana mutum ne ya zo yana sa ran shi zai zama khalifa sai ba a zaɓe shi ba ka zaɓi sai jina abubakar ai an kashe shi Kisa sa umar ya ce qatalahu allah allah dai ya kashe shi nan ba da kasa ya sanya man nan ba ce sahihul bukhari kitab fadail sahaba babu laukuntu kuntu muttakhizan khalilan in kana son ganin wannan hadisi kenan hadisi shine na uku da da 3668 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ يقول fadin sa fa qala qa'il wani yace qataltum sa'ad bin ubada ay kittum taqtulunahu ma'ana kun kusa ku kashe shi wa qila suka ce huwa kinayatun anil irad kinaya ce ne yadda aka bijire aka bashi wal khizlan da yadda aka tabar da shi ba zabe shi ba wa yarudduhu ma wa qabi riwayati Musa bin Uqba an ibn Shihab ibn Ajir ce to amma abin da yazo a riwayar Musa ibn Uqba daga ibn Shihab tana mayar da wannan magana fa qala qa'ilun min al-ansar wani daga cikin mutanen madina ya ce abuku sa'ad bin ubada la tata'uhu ku kyala sa'ad kada ku taka shi kama wannan ruwa tana gwada cewa garin turarre ne ana so a take shi tunda bai da lafiya faƙalar sai umar ya ce uktuluhu qatalahu allah ku kashe shi allah ya kashe shi na'am ya ce eh lam yurid umaru al bi qatlihi haqiqatan sai umar ba yana nufin a kashe shi ba wa amma qawluhu da ya ce qatalahu allah Allah ya kashe shi fa huwa du'aun alaihi addu'a yayi masa mara kyau wa huwa mashhurun fi kalamil arab wannan kuma shahararre ne cikin maganar laraba sukan irin wannan sukan faɗi magana mai girma amma ba suna nufin ma'anarta ba kamar yadda manzo Allah ya ce mu'azu sakilatka ummuka uwarka ta yi wabinka ai kaga magana ce mai girma amma manzo Allah ba yana nufin haka ga mu'azu dan jamal ba din da wata riwaya manzo Allah ya ce ya mu'azu inni uhibbuka ya kai mu'azu ni ina son ka kaga da yana da da da can waccan maganar yana nufin mummuna addu'a ne to kuma nan ya ce yana son shi to waccan magana ce irin wadda ta gudana ko ne yare kuma yana da irin nashi ko yanzu a a yaran mu ma na wasu muna da irin wannan zaka ce shegewa na kaga yadda yi kaza amma ba zagin shi kai yawa ba kana nufin shegen bane ko ka ce dan banza kaga yadda yi kaza ai ba kana nufin zagi bane to amma kalma ce ta zagi to kowane yare yana da irin wannan Allah yana cewa qutilal insanu ma akfara wa alal awwal akan magana farko huwa ikhbarun an ihmalihi akan magana cewa magana farko cewa kinaya ce to ana ba da labarin yadda aka kyale sa'ad wal irad anhu aka rabu da shi wa fi hadisi malik a hadisin malik fa qultu wa ana mughdabun sai na ce ina mai fushi qatala sa'adan fa innahu sahibu sharrin wa fitna Allah ya kashe sa'ad hakika ma abocin sharri ne da fitina ma'ana wannan ya faɗa ka danganin kamar sa'ad ya suye ka fitina haka ma'ana ya faɗa waɗannan kalmomi kuma irin abin da yakan gudana tsakanin sabbai da junansu ne wanda kuma mutane ne kamar sauran mutane to anan yadda abin ya faru kenan hadhihi riwayatul imam al-bukhari wannan ita ce riwayar imam al-bukhari wa hiya kama nara muhtasaratun wa qasira za mu ga 'yar kaɗan ce 'yar gajera duk wannan magana da aka ce sa'ad ya faɗa ni zan yaƙi da cewa zan yaƙi ku ba zan sallah da kuma duk babu anan sai ma da ya ce wa ya haƙiƙatu saƙifa wannan kuma shine haƙiƙa abin da ya faru a saƙifa amma ma za da abu mikhnabin abin da abi mikhnab ya kawo min anna sa'ad bin ubada cewa sa'ad bin ubada qala ya ce uqatilukum zan yaƙi ku wa kana la yusalli ma'ahum baya yin sallah tare da su wala yujammi'u bi juma'atihim baya yin juma'a tare da su wala yafidu bi ifadatihim an je aikin hajji suka fita baya fita tare da su wa annal hubab bin munzir radda ala abi bakar hubab ibn munzir ya wasi jina abubakar raddi ya ce ne zan iya ya faɗi maganganu wa ghairi zalika min ziyadat da kare-kare da ya kafa kullu zalika abatilun la tasbutu duk maganganu ne batattu wanda ba su tabbata ba fa qissatu saqifa ita kisar ba ɗin lam tastagriq nisfa sa'a fi zahiriha a zahiri duka wani abu ne bai fi rabin awa ba ko awa guda ya ƙare. wanzur kai ba asbatin riwayatu akbar min mahiya alaihi amma ka duba yadda aka girmama ta ka duba yadda aka girmama ta wannan littafi da yake guri na asarut tashayyu'i ala riwayatun tarihiyya sunan shi kenan asarut tashayyu'i ala riwayatun tarihiyya fil qarn al awwal al hijri tasirin shi an ci akan riwayoyin tarihi a karni na farko na hijira na farko zai da dauko ma tun daga abin da ya shafi khilafa da khilafa sayyidina Abubakar khilafa sayyidina Usman khilafa sayyidina Aliyu da irin yadda tasirin shi an ci ya shigo cikin wajen riwayoyin to a nan anan yayi shafi na 305 yace qissatu saqifa wa bai'ati abi bakr siddiq qissar saqifa da bai'at da aka yi da mubaya'a da aka yi sayyidina Abubakar to ne yake cewa masu tarihi sun damu da wannan kissa ɗin har ma littattafai aka rubuta a kanta musamman malaman shi'a yace farkon wanda ya fara yi daga cikin waɗanda suke littattafai a kan wannan kissa ɗin cikin malaman shi'a akwai Sulaim ibn Qais wanda ya rubuta littafi a kan Saƙifa. da Abu Mihnab wanda muka kare wayan shi Lutu bin Yahya suna da littafi suna as-saqifa sun karuwaye irin wannan da yawa wanda ba su inganta ba alwaƙi da yana da littafi sunan shi a ba wa bai'atu abi bakrin ibrahim ibn muhammad as Saqafi yana da littafi suna as Saqifa. abubakar ahmad bin abdul aziz al-jauhari yana da littafi as-saqifatu wa fadak to anan sun kakkawo ruwayoyi to me littafin ya kaka mana musamman da ya zo kan imamu tabari ya ce imamu tsabari ya kawo wannan abin da ya faru ta hanyoyi daban-daban daga ciki akwai hanyoyin da suka zo ta hanyoyin marwaita masu yin shi'anci to sai ya kama da irin misalin abuwa munana da aka kawo akan wannan kisa din daga ciki akwai cewa an aika ƙumfus. kumfus a nan a wani ne da ake wani mutum ne wani bawa ne da ake faɗa an aika shi gidan nana aisha wani mutum ne da aka ce mutum ne mai kaushin hali aka aika shi gidana na fatima kai ba na na aisha ba cikin ruwayan da suka kawo sannan da magana cewa an kona gidan na na fatima saboda wanda akwai wanda suka ƙi bai'a suka ƙi mubaya'a sun taru sun shiga gidanta to wai sai aka aka je aka kona gidan don su fito shi wannan kumbus ɗin ya je ya samu na na fatima da bulala yana dukanta har sai da ya yi mata kolali a cikin hannayenta sannan sai jina umar shi kuma ya zo ya haɗa ta da gyaru da bango ya matse sai da ta yi ihu ta ce ya abata ya rasulallah sannan ta ta yi ɓari abinda ke cikin ta ya zube sannan wai ya ɗauko igiya shi sai jina umar ya wurga ta auyen sai jina aliyu ya dinga jan shi yana jan shi a ƙasa fadima tana bin sa a baya tana ihu tana wayyo tana kiran halaka hassan da husaini suna bayan suna ta kuka sai jina aliyu a kashi gaban sai jina abubakar a kashi gaban sai jina abubakar aka ce bai a ce ba zai yi ba ka yi mu baya a ce ba zai ba sai aka ce za mu kashe ka sai ce idan ku kashe ne to kun kashe dan uwan manzan Allah kun kashe bawan Allah sai suka ce eh bawan Allah haka ne amma dan uwan manzan Allah ina sai ce to ku munafikai ne da haka ku munafikai ne sai ya ɗauko musu takarda ta munafinci wadda suka taɓa rubutawa wai sun yi ittifaki za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallama ranar lailatul aqaba za su saki taguwar sai tafi? to duk waɗannan abubuwa ne da yake wanda suka rawaito shi gulatu shi'a ne irin abubuwan da aka ƙara akan wannan kenan kaɗan daga ciki kenan a sulaimi ibn qais wancan malami na shi'a diya na kalto wannan cikin littattafan shi haka nan sun karu wayoyin daban-daban daban har da cewa zubair ya ɗau takobin shi dan ya kare sayyidina aliyu wasu sahabbai cikin muhajirun da al'ansar sun koma bayan su cikin muhajirun sun koma bayan sayyidina aliyu suna ma'ana taimaka masa sannan kuma shi dama ba a kira shi saƙiba ba saboda an san idan ya zo ba wanda zai jayayya da shi da dai abuwa da yawa da cewa zubairu talha a zubairu da aliyu sun gudu sun shige gidan na na fatima sun yin bai'a sai jina umar ya tura ko su fito ko a kona gidan da sauran ruwayu dai na karerake da aka kawo to amma an ka koma asali kaga abin da ya faru shine asalin abin da ya faru to irin wannan ba ba ita ce kaɗai wanda shi suke ɗauka in ka ɗauki gadiri kuma haka suka yi mai in ka ɗauki kissa fadak haka suka yi mata in ka ɗauki wannan kissa ta saki ba haka suka yi mata a satin nan satin nan ba wani lokaci ba nake ganin wani dan shi yake rubutawa a a facebook yana cewa dukkan wannan musibu da bala'u na duniya sahabban saƙifa ne suka ja mana su ne suka wance kalar da wasiyan manzan Allah suka ja mana bala'i da musiba Allah ya isa ba mu yafe ba abin da ya rubuta ke saboda ana zuwa a tara su waɗannan ƙarerraki da muka ishara gare su haka za a ta karanta musu tun mutum ba yadda sai jiya yana yadda ka dube da aka sauwar sai jina ali da na na fadima to in har al'umma za ta yi manzan Allah a haka ai wa baɗe ma haka ai sai jina Aliyu haka kuma duk gaba ɗaya safe ba wanda ya taimake shi ba wanda ya taimake su to me amfanin al'ummar a ce dai an wasu jina Aliyu haka da na faɗi ma kuma ba a kashe waɗanda suke haka bai amfanin al'ummar kaga kaga irin abubuwan da suke faɗa kenan mala yace fa qissatu saqifa amma ce wa amma ma ya ta'allaqu bi sa'd bin ubada abin da ya shafi sa'd bin ubada kun ga a can baya an ce ya ce zai ta yaƙi ba zai saurara ba ko bala ya ce faƙari raja ahmadu fi musnadihi imam ahmad ya fitar a cikin littafin sa musnad an humayd ibn abdurrahman kala daga humayd ibn abdurrahman yace fatakallama abubakar a riwayar humaid ibn abdurrahman ce sai jana abubakar ya yi magana walam shi an unzila fil ansari bai bar wani abu da aka saukar na falala akan mutanen madina ba wala zakarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min sha'anihim ko wani abin da manzo Allah ya ambata na sha'anin su illa wa zakarahu sai sai jana Abubakar ya faɗe shi Wana da ya tashi bayani sai da ya faɗi falalar su da darajar su da kimar su wa qala yace wa laqad alimtum kun sani inji sai jana Abubakar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kun sani manzon Allah ya ce law salakan nasu wadiyan da mutane za su bi wani kwari wa salakatil ansaru wadiyan sannan mutanen Madina su bi wata hanyar wani kwarin daban manzo Allah ce salaktu wadi al ansar sai na bi inda mutanen Madina suka bi kun ga wannan falalar su ce sai jina Abubakar ya ambata musu wala qad alimta ya sa'ad kai kuma sa'ad ka sani inji sai jina Abubakar ya kalli sa'ad ya ce ka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah ya faɗa wa anta qa'idun kana zaune a gurin manzo Allah ce quraishun wulatu hadha amr quraisha sune majibinta wannan lamari fa barrun nasi taba'un li barrihim mutun nagari mai biyayya to zai zama yana biyayya ga nagari a mai biyayya cikin ƙureshawa ma'ana muminan ƙuresha muminan mutane za su bi muminan ƙureshawa za a zama jagororinsu wa fajiruhum fajiri kuma a cikin mutane taba ulle fajirin shi kuma zai zai bi fajirin cikin ƙureshawa ma'ana dai su ne jagorori yace kaji manzo Allah ya faɗi wannan fa qala lahu sa'ad sai sa'ad yace sadaqta nahnu al-wuzara wa antumul umara kun garwa ingantacciya ce kai gaskiya mu ne wazirai ku ne jagorori hadhihi riwaya akhrajaha ahmad fi musnadihi wannan riwaya imam ahmad ya fitar da ita cikin littafin musnad bi sahihin mursalin sanadi ingantacce mursal min riwayati humayd bin abdurrahman bin anhu wa rahimahu wa mursala duk da riwaya ce mursala illa annaha aqwa bi kasirin min riwayati amma ta fi karfi biye da riwaya wancan makareci din bal ma riwayoyin sun nuna sa'ad shi ma yayi mubaya'a ali bin abi talib shi ma yayi mubaya'a duk da bai ji daɗi ba da aka yi lamarin baya nan kuma wannan abu ya faru kamar yadda sayyidina umar ya faɗa abu ne yazo bagdatan tunda su ma su zo sun taran mutanen madina suna tattaunawa idan suka yi jinkiri suka ja baya abinda ba a so zai zo ya faru sai kuma al'umma ta lallabe shi sa a tarihi in ka karanta ingantaccen tarihi daga wannan sabanin da aka yi na ranar zaben rana ayyana khalifa daga ranar ba a ƙara wani sabani ba akan wannan lamari kamar yadda zamu zo mu karanta sai jana abakar ya aiki su salim alim bai game da matsala da gurin sahabbai ba to anan wani zai ce da malam zai zo magana a gaba cewa to kenan manzo Allah bai ayyana khalifa bayan shi ba eh manzo Allah bai ayyana khalifa bayan shi ba sai dai yayi isharori ya yi nuni kuma sahabbai suna da kwakwalwa da fahimta sun gane abinda da manzan Allah ya nuni zuwa gare shi ba haka manzan Allah ya tafi bar al'umma sakaka ba a'a manzan Allah ya gwada musu ga alƙiblar da za su bi sai dai kurin manzan Allah bai yi na sarihi mabayyani ba amma ya gwada musu alamu da dama misali wata mata ta zo gurin shi in manzan Allah ce je ki dawo ta ce in ban same ka manzan Allah ce in biki same mai da baje ki gurin Abubakar kaga ishara ce sannan da manzo Allah bai da lafiya yace sai jana Bakar yi sallah har ma na na Hafsa jana na Aisha suka yi ta bibiya manzo Allah da ya dage sai jana bakar ne zai yi to wani abin mamaki hatta shi'a da suke cewa an yi wa sayyidina Aliyu kwace to duk dan shi'a da yake da gaske yake je duba tafsiri na al-Qummi Aliyu bin Ibrahim al-Qummi malami ne a shi'a jigo jijjige ƙarƙashin suratul tahrim ƙarƙashin suratul tahrim da yazo yana tafsirin sura in ban manta ba ma ina ji ayar farko ya ka riwaya kuma riwaya sun inganta ta cewa cikin sirrin da manzon Allah ya gaya wa Hafsa ya kar ta gaya wa kowa inda Allah ya ce za a sarran nabiyu ila ba'di azwajihi hadisa to cikin labarin da ya gaya wa Hafsa ce mata baya na jina Abubakar zai zama khalifa bayan shi kuma babanki sai ta ce man an ba aka haza wa ya gaya maka wannan sai ce Allah na ba'an yal alimul khabir wannan alitaban shi ya ba na sunna ba yana na riƙummi ya kawo cewa yana cikin irin abin da manzo Allah ya gaya wa Hafsa ya ce ta boye kada ta gaya wa kowa da haka sai kuma ta gaya wa nana Aisha shine abin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi akai to a ta a cikin ruwayoyinsu sannan kuma cikin littafan su da dama zaka samu da cewa ruwaye ne masu bugun juna za ka samu ruwaye sai jana ali yana yana cewa shi ba khalifanci bane dole dole aka sa shi akai cikin ruwayen su kamar najil balaga yana ne yadda aka zo aka tirsasa shi zama shugaba inda manzo Allah ya wasiya gare shi ba zai ce tirsasa shi akai ba yadda wani gurin kuma za su karu wayoyi sabanin waɗannan don haka shi'a ba su da aya da ta nuna khalifancin sai jana aliyu sai dai a kama ayar a kama sababin nuzul a ce in ka kalli sababin nuzul ta yana nuna kaza kaga nan ba aya ba ce dalilin sababin nuzul ne kuma sababin nuzul ma yawanci bai inganta ba haka nan ba su da hadisi sahihi sarihi hadisi ingantacce bayyananne da ya ce ba manzo Allah ce baya na aliyu ne khalifa babu wannan an yi wa shi'a ta haddi a duniya a 2003 a munazarar da aka yi a mustaqilla an ce su kawo nassoshin da suka dogara da su mafi karfin dalili da suka ce sai jana aliyu ne khalifa a fara da qur'ani ce ai Allah ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un Allah ya ce ku sune mu'minai wanda suke sallah suke kaza to wannan aya ta sauka kan Ali bin Abi Talib sai su kawo sababin nuzul aliyu ne yana sallah wani yazo yana neman sadaka ba wanda ya kula shi sai ya miƙa mai zubi yana cikin sallah sai ya cire zubi shine Allah ya ce allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'una amma sababin nuzul din bai inganta ba to kaga nan kenan da sababin nuzul kuke magana ba da ayar ba aya kenan bata nuna haka ba sababin nuzul ne nuna shi kuma bai inganta ba ce to akwai wata ayar sun masafaina sun summa awrasna alkitaba allazina stafaina min ibadina astafaina min ibadina ana ana to ana ina yi nuna sayyidina ali sannan in kun ce shi ake nufi Allah ce fa minhum zalimun li nafsihi a cikin suwa kenan to da haka dai aka da kan hadisai ma babu da hadisan da suke dauka akwai hadisai sahihai amma ba sarihai bane akwai hadisai kuma sarihai amma ba su inganta ba in mun zo duk mahallin gurin Allah da zamu mu tattauna wannan abin da ya zan daidai Allah ya ba lada wanda muka fada na kuskure Allah ya gafarta mana wa bi hadar qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin karatu sai bayan zabe insha Allah ta'ala